الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى ملجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرين دهود قوات رمضان هجرا من دان الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو دياد دليهدو da talatin da ainihin wato shida yayin daidai da sha ɗaya ga watan bakwai shekara dubu biyu da goma sha biyar allah ya dawo da mu a wannan masallaci masjidu ahalul baiti wa sahaba da ke wannan layi na hausa road a wannan ainihin wato unguwa ta mu ta tudun wada a cikin wannan gari namu na kaduna a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i da muke gabatar da tafsirin ainihin wato alkur'ani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kada Allah ya sa abin da muke faɗa ya zama musiba a kanmu a wannan bawon Allah ya ba da naira dubu biyu yana buƙatar zai ya aure ne yake da buƙatar 'yan uwa su saka shi cikin addu'a muna masa fatan alheri Allah ya haɗa shi da mata ta kirki Allah kuma ya sauwaƙe masa hanyoyi na halal wanda in yayi zai riƙe matar wajen ciyar da ainihin wato ita wannan matar tasa sai wata fatima aliyu ita ma ta ba da ainihin wato naira dubu biyu sai wani bawan allah shi ma ya ba da ainihin wato naira dubu biyu allah ya saka masa da alheri sai kuma wata malama hajara kwanaki cikin kayan da aka jera a nan gurin tana daga cikin wanda suka kawo kayan daga unguwar dosa sai kuma wato wata yar uwa hajiya khadija daga cikin gari can GRA ta ba da kaya jaka guda da a shigo da sunan 'yan uwa za su ainihin wato gani wannan yana neman a masa ƙarin bayani ne dangane da hadisin da annabi ya ci ani fil manami fasayarani fil yaqada wala yatamassalu ash-shaytanu bi ya ce rawahu shekani an abu hurairah sannan da kuma hadisin marar ani fil manani wa qadara ani haqqan fa inna ash ya ta yatamassalu bi rawahu ahmad an anas ya ce ra'aitu fi muktarul hadis ya ga wannan hadisi a cikin muktarul hadis babu wani ahalin suna da ya kori cewa ba a ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta mafarki ana ganin annabi ta mafarki kuma idan mutum ya ga annabi da gaske to annabin ya gani fa inna shaytana la yatamassalu bi haka ya faɗi cewa lallai shaidan baya kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai tambihin da muke so mu yi a nan gurin akan wannan kadiya ɗin ita ce wato wannan hadisi na annabi da ya ce wanda ya ganna a mafarki ni ya gani ta ya kamata masu da'awar sun ga annabi a mafarki su karanta shama'il muhammadiyya ta kunna. sai sun sassufar annabin a karanci a rubuce sannan idan sun yi mafarki sai su hada da abin da suka gani na siffar annabi a karanci don ya nuna musu cewa annabin suka gani ko ba shi suka gani ba abin da shi dan ba zai iya ba ya sa kansa siffa ta annabi ne ba zai iya ba shi yasa annabi yake cewa wato marra'ani fil manami fa qadara qani haqqan fa inna shaytana la yatamassalu bi bai isa ya ɗauki siffar annabin ya sama kan shi bai ce shi annabi ne amma a shedan ya fito mu wasu ma ya ce musu shi Allah ne ballantana annabi an fahimta ai yanzu ka kaddara zamanin da ba zamanin kyamara ba daga yaron da ya taso daga shekara ashirin zuwa yanzu yi wanda ka tambaye shi mala abakar goma gani na ido bai san shi ba idan mutum da ba kyamara ya ce maka yaya mafarkin ya ga mala abakar gumi sai ka tambaye shi ya yake sai ya ce maka gajere ne dan da kurkuri ne me za ka ce ne saboda wannan ba sifar mala bakar gumuti ba an gane ko ya ce maka a'a luti ne yana da kiba me za ka ce me ƙarya ne ba mala bakar gumu ya gane ba saboda kowa ya san mala bakar gumu dogo ne fari ba falata ne ko kuwa ba dan da kurkuri bane ba wada bane mala bakar gumu an gane na taba ba da labari na ce a akwai wanda ya ce min ya mafarkin ya ga annabi a nan tsallake riba kaduna ce ya gai shi da na tambaye shi na ce masa ya ka gan shi a wace sifa sai ya ce min ya yi kama da irin laraba nan na sudan bakaken nan na ce ƙarya kake wala ba an an fahimta to masu mafi yawancin cewa ma sun ga annabin nan za ka ga sun ma yi nisa da karanta littattafan hadisi wajen sanin siffar annabi alal aƙalle na mun ko shama'il muhammadiyya na imamu tirmizi don tunda Allah ya ce laƙadi kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana to malamai ba su yi wasa da rayuwar ba shi yasa hatta furfurar da ke jikin annabi kafin ya bar duniya sai da aka kirge ta guda nawa ce sabanin da aka yi daga guda sha 18 zuwa ashirin. a wannan ne wasu suke sha takwas wasu suke ashirin amma sai da aka ƙididdige ƙwarfurar da ke kan annabi kafin ya bar duniya guda na wuce don ka gane cewa ba a yi sakaci ba ba a yi wasa ba da rayuwar annabi don an san ita ce za ta fassara wa musulmi addinin da za su shi yasa za ka ga duk wani ɗan cewa haushin malaman hadisi yake saboda da kayi magana wato su malaman hadisi saboda ta tabu insu da maganar annabi akwai hadisin da an fara ja kafin masu kalli isnadin matanin kawai suna gane wannan usulubin ba ma usulubin magana annaba ba ne akwai rakaka a ciki an fahimta yi to saboda haka wannan yana daga ciki da haka mutum ya yi kokari ya karanta siffar annabi a rubuce yadda malamai suka aji siffar shi da yadda yake kyakkyawa da yadda yake shi ba gajere ba shi ba dogo ba matsakaici shi ba kaza ba shi ba kaza ba to irin wannan sifar in ka karanta sai ka hada da abin da ka karanta na sifar annabi da wanda ka gani a mafarki ya ce maka shi annabi ne idan akwai mutabaka to annabi ka gani haka. in ko abin da ka karanta na sifar annabi da kuma annabi da ka gani a mafarki shi yayi nan siffar da ka karanta ta yi nan to shedan ne yake so ya wasa da hankalinka shi yasa ake so wato a fara sanin siffar annabin kafin a tabbatar annabin aka gani ko ba shi ba ne shi yasa fa tana da muhimmanci imam al-bukhari shi yasa ya bude babun babun da ke magana al-ilmu qabla al-qawli wal amal babun da ke magana akan ilimi kafin mutum ya magana ko ya aikata wani abu shi yasa da ya bude babun a cikin kitabul ilmi sai yace fa'alam Allah bai ce fa'amal ba a fara yin aiki sai da yace ayi ilimi tukunna dan duk aikin da asasin sa ba kan karatu aka gina shi ba to rusasshe ne babu inda wannan ainihin wato aiki zai je wannan shine bayani a takaice Allah ta'ala ya samu ainihin wato dace sai wannan kayan da muka yi magana wanda ita yar uwa Hajiya Khadija ta ainihin wato aiko muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato saka mata da alheri a jiya mun tsaya a suratu ali imrana kuma kamar yadda muka ce za mu ƙarasa karatun wannan sura ta Ali Imrana a kwanakin da ya rage mana da izinin Allah za mu zo mu barbaje-baje a kan matsalar aƙida yawa tun da sun tono haka to za mu ta bugun al'ida daga nan ƙarshen ramadana har lokacin da za mu Allah ta'ala ya sa mu dace na'am akan makalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين Allah subhanahu wa ta'ala bai gushe ba yana lusantar da mutane da faɗakar da su da yi masu tambihi dangane da abin da zai zama masu maslaha a rayuwarsu ta duniya da kuma rayuwarsu ta lahira lokacin da ya ja hankali ya ce gurran la ya gurrannaka na kafa kafaru bila". Jujjiya wa wanda suka kafarta a cikin gari da abin da suke ciki na rafaha da jin daɗin rayuwar duniya da kai da komo kada ya ruɗe ka in kai kana da imani saboda mata'un qalil jin dadi ne dan kadan thumma ma'awahum jahannam sannan su wuta wa bi'sal mihad yayi muni wato jahannam ta zamanto ita ce gurin da za a shimfida mutum Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu wannan yasa Allah ta'ala ya ce wa idan qila lahu taqillaha akwai wanda in ka ce masa ka ji tsoron Allah akhadhatul izzatu bil ism sai ainihin wato jiji da kai da nuna isa ya kama shi ta hanyar zunubi Allah sai ya ce fa hasbuhu jahannam da aka jahannama ta ishe shi wala bi isal mihad kuma yayi muni a ce gurin da za a mashin fidar mutum ita ce ainihin wato jahannama Allah ya ce qul lil ladina kafaru satuglabuna wa tusharuna ila jahannam wa bi isal mihad a faɗa ma ainihin wato kafirai da sannu za a rinjaye ku a nan duniya kuna ji kuna kallo ko kun ki ko kun so addinin musulunci sai ya hau sama da kowa shi yasa na sha faɗa muku a nan gurin na ce babu wani wanda ya isa ya samu karfin da zai murkushe addinin Allah a doron ƙasa babu za a yi iya abin da za a yi kuma za a bar wannan addini ganin bari dan wata sharuna ila jahannam sannan za a tayar da ku zuwa jahannama wa bi isal mihad Allah ya ce yayi muni mashin fudar mutum a ce ita ce jahannama Allah ta'ala ya ce lillazina stajabu li rabbihimul husna wannan suka karba kiran ubangijin su suna da sakamako mai kyau wallazina lam yastajibu lahu wanda kuma suka ki karba kiran Allah law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu lafta daubi da a ce suna da cikin ƙasa da kuma kwatankutin cikin ƙasa din tunda sun ki imani da Allah a je lahira za su yadda su ɗauki wannan abun na dukiya da suka mallaka cikin ƙasa su bayar don wannan abin ya fanshe su daga azabar Allah Allah ta'ala ya ce lafta daube wannan abin ba zai fanshe su daga ainihin wato azabar Allah ba da haka ula'ika lahum su'ul hisabi wa ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad Allah ya ce wa'annan suna da azaba ta muni sannan makomarsu jahannama kuma yayi muni a ce gurin mashimfidar mutum ya zamanto ita ce jahannama Allah ya ce hada wa inna littagina la sharra ma'a wannan ya tabbata ga dukkan mutanen da suka yi dagawa suka wuce gona da iri suna da ainihin wato mafi sharrin makoma da aka yi ce jahannama yaslaunaha fa bi'sal mihad jahannama za su shige ta tur da ainihin wato jahannama ta zamanto ita ce inda mutum zai shiga yayi muni to dukkan wani daɗi da mutum zai ji a duniya idan ma wato mutuwa bata zo ba ka je ka shiga wuta to tsufa yana nan da ka kai shekara 45 ka shiga shekarun da ake ce musu sununil manaya shekaru na musifa kana ɗan shekara 25 ka ya aure ka kai shekara 45 to shi kenan yanzu ka haifi manya-manyan yara wani kayi kayi da shi je karatun ya ce ba zai ba wani ya ji ya fara karatun ya dawo ya ce ya fasa wani ya ji ya ci jarabawa ya dawo ya rasa makarantar gaba wani ya ji ya gama aikin ya dawo ya gama karatun ya dawo ba aikin a daidai lokacin kana da 'yan mata wannan kana kokarin ka ta samu miji ba ta samu wannan ta samu ta je ta fara zaman auren mijin ya koro ta ko kuwa ana daidai wannan lokacin shikenan sai gwamnati ta ce dama kai makacin gwamnati za ta rage ma'aikata bub sai a bugu ka sai ka dawo sai ka dawo gida a daidai wannan lokacin kana da 'yan kananan yara kuma idan sun je siyan abu aka ce babu sai su ce a basu babu kaga zafi kan zafi kenan to a lokacin da kake karban albashi bai iya rike ka ba yana da wahala a ce fansho da garatuci kuma zai rike ka yana da wahala musamman a irin wannan zamanin da ake ciki da yadda matsaloli suke faruwa akwai maganganu da ya kamata a ci an yi amma ba yanzu bane lokacin su taskuru na ma aqulu lakum za ku tuna abin da muke faɗa muku ke sa annabi nuhu ce in taskaru minna fa inna naskaru minkum in kuka yi mana izgili sai mun rama kamar yadda kuka yi mana sau fita alamu na yi a azabun yi kuzihi da sannu za ku san waye azaba za ta zo waye za ta wulakanta shi waye zai zama kaskantacce Allah ya kiyaye to don haka annabi ya faɗi cewa da za a zo a lahira za a zo da wanda ya fi kowa shan wahala a duniya idan aka ɗan tsumbula shi cikin aljanna na sakon aka fito da shi aka tambaye shi aka ce masa ka taɓa jin daɗi zai ce wallahi bai ma san ka taɓa shan wahala zai ce ina ai shi labarin ta ma bai taɓa ji ba saboda ya riga ya tsallaki wancan amma aka zo da mafi jin daɗin mutanen duniya aka ɗumbala shi a wuta na sakon ɗaya aka fito da shi in aka tambaye shi ka taɓa jin daɗi zai ce wallahi shi labarin jin daɗin ma yanzu yake ji bai taɓa jin ma labarin wani abu daɗi ba ya riga ya ainihin wato manta da halin da ake ciki da haka duk abin da ka gan shi a cikin duniya wasila ne ba gaya ba ne me wasila shine Allah ya sanya shi ne dan ɗan adam wannan abin ya taimake shi gurin ya bauta ma Allah cikin sauki amma sai mutane sai suka mai da duniya sai ta koma ita ce gaya lahira sai ta koma ita ce wasila yanzu wayannan kayayyakin su wannan lasifika da waye da waye ai wasila ne ta yadda da inda ya kamata ka yi magana wato ba za a ji ba yana cikin sauƙi in kai magana sai ta ɗauki saƙon sai ta kai maka ana so kai kai amfani yayin da wani ya sayi irin wannan da wannan ya zo yake shirman banza kai ana buƙatar ka siyo irinsa ne ka zo kai amfani da shi ta hanyar da ya dace wani zai siye mota da aka ga motar kullum kiɗa ne kullum 'yan mata ne a ciki kai ana so ne idan ka sai mota ya zamanto motar wasila ne in an ganka akan motar ta gurin aikin alheri zaka ya zamanto dukkan wani abu da ke cikin duniyan nan wasila ne ka ɗauke shi tsanin da da shi za ka nemi lahira ne to amma sai mutane sai suka mai da duniya sai ta koma ita ce gaya lahira sai ta koma ita ce wasila za ka gane haka ne in aka ce abu yana da alaƙa da aikin lahira to za ka ga yadda mutane za su yi baya-baya amma kana cewa akwai wata harka ta duniya yau da za mu faɗa mu ce to duk wanda yake neman aiki a pc ya taho nan gurin gobe ƙarfe takwas ta masa a nan gurin to wala watakila wani anan zai asaba saboda ya ji labari za a ɗauki aiki a yana ya sa Allah ce kalla bal tuhibbuna la'ajila mutane na son magagauta ai mun ba da labari a nan gurin daga kawai wata yarinya ta tafi gidan rediyo ta ci wai wani ya yi soya da ya ce ya wadare ta kai ka ji Allah abin ba abin mamaki daga baya ma da na bincika a shi ba mutum 200 da musulma ne suka je gidan redon sama da mutum 5,000 ne suka je gidan rediyo kowa yana dan bubbuda yana dan gyaggyara wai shi ya kamata da saboda san banza da lalacewa kaga wannan bai kamata ba Allah ya sa mu dace to wannan dai gaskiyar magana shine mun sha faɗa maka ce dan adam akwai wasu tambayoyi guda biyar da ya waje ba su yama kansa duk mutumin da kaga ya rayu a duniya cikin mutunci ya je kabari ya zauna cikin mutunci ya tashi ya je gaban Allah ya tsaya a mutunci to su yama kansa wa'annan tambayoyin kuma ya ba kansa amsa na barko dole mutum ya tambayi kansa man khalaqani wa ya halice ka san dole akwai wanda ya halice ka ba wani kulikulin kubara da wani alkafara da wani juyi aka yi ba kawai ka ganka a duniya ba wanda ya kawo ka duk lokacin da kaga wannan ginin da banka da komai dalili ne akwai wanda suka yi shi dan ba yadda za a yi kawai masallacin nan ya zai kafa kansa da wando da fanka da komai to samuwar duniya kuma da wanda ke cikin ta alama ne akwai wanda ya samar da ita na biyu ka tambayi kanka limara khalaqani dan mu ya halice ni amsar kuma kowa ya sani shine wa ma khalaqatul jinna wal insa ya gudu. Allah da ya halicce ka ya kawo ka duniya bai kawo ka dan wani abu sai dan ka bauta masa kuma bautar da yace ayi masa ba wai dan bautar za ta masa amfani ba a kawai isa ce ta sa yace ayi masa kuma ka daina ka gani zaka cutar da shi ba wani abu da zaka cutar da shi dan ka daina bautar ka ce ba za ka yi ba wannan shine mataki na biyu sannan idan Allah subhanahu wata'ala ya ce a bauta masa sai ya kawo sharaɗin ibada kuma duk wanda bai cika ba ko kayi Allah bai so sannan na uku ka tambaye kanka man ana ni dinnan yanzu wane ne ni kai ba kowa bane asalinka mutum ne daga ƙasa bayan daga ƙasa kai kuma aka yi ka daga digon mani ba shi shikenan ba wani ya sa kaya yana tafiya yana jan ƙasa yana takama yana alfahari wani ya zo kalle shi ya ce ka ji tsoron Allah wannan tafiyar da kake da wannan sa kayan Allah bai san ta kuma annabi bai san wannan ya ce kai ka san ko ni waye ya ce na sani mutum ne kai wanda asalinka daga ƙasa ne kai kuma daga digon mani wulaƙantacce yanzu da kake tafiya cikinka akwai kashi fal kana mutuwa kuma za ka zama mushi ba shi kenan ba duk wanda ya mutu ya ji sati daya in aka binne shi da za ka je a tono shi ka sake kallon shi sai ka sha mamaki kwana uku in aka binne mutum kwanaki ne kawai na ga an rufe wani ya yi wani shekara goma sha uku da aka tono shi yadda ka sanya za ka binne shi a madina abin ya faru ana gyaran makabarta aka tono shekara goma sha uku da rasuwa yadda ka sanya za ka binne shi aka kinkima yaran kinkin kinkin aka tafi gurin babu aka ce yi bayani me ya sani dangane da wannan yaron Alakarsa da Allah ya ce e to a matsayinsa ne na ɗan shi da ya haifa tun da ya taso yaron wani saɓani irin na ɗa da mahaifi bai taɓa shiga tsakanin shi da shi ba ɗaya kenan ya ce na biyu a iya sanin da ya masa tun da ake yin sallah a duniya sallah a zahar la'asar magariba isha asaba babu wata sallah da bai riga liman zuwa masallaci ba a taɓa yin sallah ba liman ya riga shi zuwa masallaci kowace sallah shi yake zuwa shi yake riga liman zuwa masallaci to kaga kuma ai wannan din ai yana da wahala ne eh, ko kuwa to shine sannan na hudu ka tambaye kanka aina ana a ina nake yanzu kana wani guri ne da Allah ya kawo ka dan ya jarrabe ka kuma jarrabawan shine abinda ake da bukata kai waye zai aiki mai kyau wanda ya aiki mai kyau ya ci jaraba wanda bai yi ba wallahi ya faɗi shi yasa Allah madaukakin sarki yace inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala mun sanya duk abin da ke cikin duniya ya zama kwalliya ga ita kasar dan mu jarrabe ku mu ga waye zai aiki mai kyau abu na biyar ka tambaye kanka ila aina asiru ina kuma zan koma ko kaƙi ko kaso makomarka mutuwa matakin farko na biyu kabari na uku in ma ilil jannati wa in ma ilil nari ko mutum ya tafi ta ko ya tafi aljanna Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu dan haka Allah madaukakin sarki sai ya ce lakin alladhina taqaw rabbahum sai dai waɗanda suka ji tsoron ubangijin su Allah maɗaukakin sarki ya ce lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu suna da aljanna wacce ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinta khalidi ne fiha kuma za su dawwama a cikinta nuzulun min indillahi wannan kaɓaki ne gara ce irin ta saukar baƙo daga gurin Allah ka kusan liyafa ta kai liyafa a ce wanda ya shirya liyafar kuma zai tarbe ka ne Allah subhanahu shi yasa 'yan taron tun daga waje wanda za a sasa taro ka tunda Allah ne mai karɓar bakuntar to masu taron daga waje su ne mala'iku shi yasa Allah ta'ala ya ce wasiqal ladina taqaw ila jannati zumar za a raka wannan suka ji tsoron Allah zuwa aljanna jama'a jama'a Allah ka sa muna ciki amin hatta idza ja'uha ko da za su riga su zo kofofin aljanna ana tafiya da kai da mala'iku rangai rangai ana fira rangai rangai ana fira ana marabi kenan kana wallahi tallahi marabi an sha wahala fa an yi fama da matsayata kana wallahi tallahi ana tafiya rangai-rangai ga shi tafiya wajen shekara 500 amma kana jiyo ɗanshin aljanna ana tafiya wasiqal ladina taqaw ila jannati zumaran hatta idza ja'uha ko da za su riga su zo wajen aljanna wa futi abuwa ba an riga an buɗe ƙofofin aljannan kawai shi ake jira shi yasa kwatankwatan shiga aljanna a lahira mafi karancin abin da za ka kwatanta shi da shi shine shiga gwamnan a wasu a duniya idan gwamna ya taho idan gwamna ya taho zai shiga gwamnan Haus ai da an ji jiniyarsa daga nesa kafin ya su za ka samu an bubbuɗe ko'ina ba zai yi wa gwamna yanzu zai shiga gwamnan Haus a ce to kai ka identify ɗin kanka kaiwa wa yahuwa yi tukunna kana ganin zai yi ba zai yi ba to haka idan yan aljanna mala'iku suka rako su ana tafiya kafin ma su zo buwa abwabuha an riga an buɗe kofofin kawai su ake jira wa qala lahum khazanatuha masu tsaron aljanna idan suka zo suka gansu ga mala'iku sun yi rakiya za su ce salamun alaikum ɗiktu amincin Allah ya tabbata gare ku kukan kun ji daɗi da aka fada ha khalidina ku shiga cikin wannan aljanna za ku dawwama a ciki wallahi shaqi mara arzikin lahira shine wanda aka haramta masa ya saurari wannan kalman a lokacin da za a faɗe ta lokacin da mala'iku za su ce salamun alaikum ɗin nan ɗin fadakuluha dina. idan baka ciki to an samu matsala da haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kada Allah ya haramta mana lokacin da za a faɗi wannan kalmar a ce ba ma ainihin wato wannan gurin da haka Allah ta'ala sai ya ce wa ma inda lahi abin da ke gurin Allah khairun shine mafi alheri lil abrar dangane da ainihin wato mutane manya-manyan bayan Allah attaqawa wato malamai suka ce shine at-taharrus kiyayewa min uqubatillahi ta'ala wa azabihi daga uqubar Allah da kuma azabar Allah bi ta'atihi wattiba'i awamiri da yi ma Allah madaukakin saki da'a da bin umarninsa sannan washtina bi nawahihi da kuma nisantar abinda Allah madaukakin sarki ya hana wani mutum ya tambayi al-imam abu hurairah yace masa mattaqwa wa me taqwan nan da Allah maɗaukakin sarki yace lakinnal na taqaw rabbahum qala sai yake cewa mutumin akasta tariqa za shaukin ka taɓa bin hanya akwai ƙayoyi a kanta. qala sai yace masa na'am eh na taɓa bi qala sai yace masa to kaifa sana'ata lokacin da ka bi hanya ga ƙayoyi akan ta ya kai qala sai yace idza ra'aita shauka adaltu anhu ko idan ra'aitu shauka adaltu anhu yace in naga kaya kaucewa nake bana yarda in dauki kafa ta in daba akai aw jawastuhu au qasartu anhu ko in tsallake ta ko in takaita ba ma na yarda kafa ta ta ƙara gurin qala sai al-imam abu hurairah yace masa zaka taqwa to ai wannan shine taqwa kenan da zaran ka hango abinda Allah subhanahu wata'ala ya hana kai ne ka kauce masa shi yasa a wajen dokoki akwai abin da Allah zai ce tilka hududullahi sai ce fala ta'taduha wannan doka ce ta Allah amma kada ku tsallaka an yanzu ka zo daidai gurin amma kar ka wuce akwai kuma abin da Allah zai ce tilka hududullahi sai ce fala taqrabuha wannan doka ce ta Allah akwai abin da kwata-kwata ko kusa da shi ba a so kai na daga cikin abin da ba a so kai kusa da shi akwai zina na haka Allah ya ce wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wasa a sabila ko kusa da shi ba a so da haka akwai abin da ba a yadda ka tsallaka shi ba akwai abin da ko kusa da shi ma ba a yadda ka je ba ita wannan taƙawar babu wani annabi daga cikin annabawan Allah da Allah subhanahu ta'ala ya turo shi face sai da yawa mutanen shi wasiya cewa su bi tsoron Allah Allah ya ce bar qaumin nuhin lil mursali mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni idh qala lahum akuhum nuhu ala tattaqun sai ce inni lakum rasulun amin sai ce fattaqullaha wa atiun ya yi musu wasiya cewa su ji tsoron Allah Allah ya ce kadzabat adunil mursali adawa su ma sun karyata manzanni idh qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun sai ce inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun shi ma haka ya ce musu su ji tsoron Allah kuma su yi masa biyayya Allah ya ce kadzabat samudun mursalin إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون Allah yace ce kaddabar qaumi lutin al-mursalin mutanen nur su ma sun karyata manzanni idh qala lahum akhuhum ala tattaqun sai yace inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un shi yasa Allah tan ya faɗa cewa waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi? wa min qablu kanu ya'maluna qala ya qawmi haula'i banati hunna aqharu lakum fattaqullaha haka yace masu kudu tsoron Allah wala tukhzuni fi dayfi alaysa minkum rajulun rashid Allah yake kaddaba ashabul aikatil mursalin id qala a aquhum shu'aibun ala tattaqun yace yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba yace inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un yace ku ji tsoron Allah kuma ku yi ma Allah madaukakin sarki biyayya annabi isa da ya zo allah ya ce wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wal uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaykum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum sai ya ce fattaqullaha wa ati'un sahabban annabi allah ya kalle su a yakan badar ya ce wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla sai ya ce fattaqullaha la'allakum tashkurun na haka Allah ya dunkule ya ce wa laqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum na yi ma duk wata al'umma ta ta gabace ku kafin ku wa iyakun da kuma kukan kuɗin yanzu cewa anittaqullaha ku ji tsoron Allah guzuri in za a yi Allah ya ce a yi guzuri amma wata zawwadu fa inna khairaz zadi taqwa guzurin da yafi kowanne guzuri shine guzuri na tsoron Allah Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda ya je makabarta ya ce assalamu alaikum dar qaumin mu'minina amincin Allah ya tabbata gare ku gidan mutanen kirki mu ma in Allah ya so muna nan zuwa malamai suka ce wannan insha Allah din littabarruk ne dan neman albarka ko ka ce insha Allah ko baka ce ba tunda Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut an gama magana ai ya kalli na cikin kabari ya ce al'amwalu al'amwalu qusimat dukiyoyin da kuka tara kuka mutu kuka bari an raba wa magada dan mutum ya gane cewa in fa ba Allah ya ba ko kima bai ne a kudi ne fa zaka tara da kanka ba amma lokacin da kake rashin lafiyar da ake ganin ba za ka tashi ba da za ka yi kyauta da ɗaya bisa uku na kuɗin ya wuce haka ba a yadda ba in dai ya wuce wani obatiri ba a yadda ba kuɗinka ne kai ka tara amma lokacin da ka kwanta rashin lafiya na za ka mutu da za ka ce ka raba kuɗin biyu ka yi kyauta da rabi ko ka bar da rabi a aikin addinin Allah za a ce kyautar ba ba sai dai ɗaya bisa uku tun da ya wuce sulusi rabi wan obatiri matarka a wannan lokacin da za ka ce ka sake ta sai a ce bata sako ba saboda an fahimci ka mata mugunta ne don kanta ci gado amma in lafiyar kalau ka miƙe ka ce ka sake matarka ko wanda ya sai ce bata sako ba ba zai yi ba to haka in lafiyar kalau ka ɗauki kuɗinka in duka ne ka kashi a wajen aikin addini ba wani wanda zai zai ce abin da kai baka kyauta ba kuma ba wanda zai ce kyautar da kai bata kyautu ba saboda lafiyar kalau ya ce musu matan da kuka aura kuka mutu yanzu wasu ne ke aura da su ba ku yayye magana yayye magana wanda ke tare da shi suka ce to ai kana ta magana ga waɗanda ba sa jin ka ai ce ai na wallahi suna ji sai dai Allah ba zai ba su ikon su bayyana mana da magana bane yace kuma wallahi da Allah zai ba su ikon su bude baki su yi mana magana da sun faɗa mana laqalu inna khairaz zadi taqwa da sun ce mana mafificin guzuri shine guzurin tsoron Allah a wajen sa kaya Allah da ya ce mana ya bani adam kada anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum wa risha sai ce wa libasu taqwa rigar tsoron Allah ita ce rigar da tafi kowace riga da haka ake cewa idal mar'u lam yalbas yaban min at-tuqa taqallaba uryanan wa in kana kasiya idan mutum bai sanya tufafi na tsoron Allah ba ko ka ganshi da kaya na tafiya to tsirara kawai yake ainihin wato tafiya to shi yasa hatta azumin nan da Allah maɗaukakin sarki ya ce a ɗauki wata ɗayan nan ɗungurungun ka cokal ana yin sa daga ƙarshe ya faɗi jimla ta aliliya sai ce la'allakum tattaquna dan kawai mu zamanto masu tsoron Allah ne yasa ba duk wannan mu zamanto masu takawa yi ta wannan gwagwagwar a tsawon wannan ainihin wato wata ɗaya to amma ina sai kaga ana ta samun ainihin wato matsala malamai suka ce takawa tana da fa'idodi da dama tun daga duniya kafin mutum ya tafi lahira fa'ida ta farko da jin tsoron Allah yake da shi da Allah ya ce a nan gurin lakinin lazina ta ƙaurabbahun sai dai wanda suka ji tsoron ubangidinsu suna da aljanna to abu na farko shi ne ta ta takan sabbaba wato sababu litaisiru umurin insan ka Allah ya sauƙi su zaman tuba su da wahala don Allah ne ya faɗa ya ce wa man yattaƙin laha ya ji Allah min amri duk wanda ya tsoron Allah to al'amalinsa sa Allah zai sauƙi masa abin ya zamanto ba shi da wahala fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fa saniyasiruhu lil yusra haka Allah madaukakin sarki ya faɗa to taqawa ce take da wannan ainihin wato fa'ida din abu na biyu wato taqawa takan sabbaba wato sababul lihimayatil insani min darar shaytani taqawa ce take sawa shedan ba zai iya cutar da kai ba cutarwa ta dindindin ko ka zame wallahi sai ka dawo inda kana da takwa dan haka Allah yake cewa innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru lalle waɗanda suka ji tsoron Allah idan wata shafa daga shedan ta same su ko sun samu zalla saboda takawar da suke da shi sai sun dawo za su tuna fa'ida hum musiruna. sannan takawa takan sababa wato sababin littafridil qurbati ko litaftihi albarakati min as-sama'i wal ardi taqwa ce take sawa Allah madaukakin sarki ya budewa mutane kofofin albarka sama da ƙasa Allah madaukakin sarki ya faɗa yace walau anna ahlul qura amanu wattaqau da mutanen wani gari za su yi imani su ji tsoron Allah mutanen Kaduna ne mutanen Kano ne Katsina ne Sakkwata ne Gombe ne arewacin Najeriya ne ne da mutane za su haɗa al'imanin wattaƙawa Allah ya ce lafatahna alaihim barakatun min as-sama'i wal ardi da mun buɗe musu ƙofar albarka ta sama da ƙasa shi yasa malaman tafsiri suka ce da Allah ya ce lafatahna alaihim baraka da yayi amma sai bai ce baraka ba sai ce barakat albarkoki ta ko'ina ta yadda duk abin da mutane suka dubara sai Allah ya sauke shi ya zama to ba shi da wahala da haka wani ya ce najeriya na kake ganin ana ta fama da matsaloli to rashin takawa ne ya tsiyata ta ba rashin takawa ba da allah da da takawa za a dinga kwashe kudin mutane rashin takawa ne ya tsiyata najeriya in kuma ana so tattalin arziki ya dawo ya karfi sai takawa ta yi karfi ko kuwa sai takawa ta yi karfi tukunna sannan mutane takawan ne zai sa su daina kwarfe kudin mutane sai tattalin arziki ya dawo sai a ci gaba da zaman lafiya dan dan adam in dai ba tsoron Allah yake ji ba ko in ka fito da wata hanya ta cuta shi ma sai fito da wata ba haka bane kai mutum ne shi ma mutum ne shi yasa zaka ga ko da kake da shi ko ya idan kana mahaifi a lokacin da suke tasowa tarbiyya mafi girma da zaka fara mai yaro ka kokari ka tusa masa Allah a zuciyarsa lokacin duk da Allah ya zauna a zuciyarsa ko baka da rai zai tsare mutuncinka amma idan kai yake jin tsoro ba Allah ba to kana shan wata kwana shi ma ya sha wata kwana sai karatun ya canza kenan ba abin da yake faruwa ba kenan abin da yake faruwa kenan to taqawa ce take janyo wannan sannan taqawa takan zama sababin fi tawfiqil abdi Allah ya yi ma bawa tawfiqi fil fasl bainal haqq wal batil duk lokacin da abu ya taso ka iya bambancewa wannan ƙarya ne ko gaskiya ne da kuma sanin kowanne daga cikinsu in dai kana da takawa matsaloli guda biyu suka taso to da izinin Allah sai ka gane wannan ne gaskiya wannan ne ba gaskiya ba Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in dai za ku ji tsoron Allah to sai Allah ya sanya muku ainihin wato furqan sannan taqawa takan ainihin wato sababa sababul lil khuruji min al ma'azaki wa husulur rizqi taƙawa takan sabbaba fita daga kunci da kuma samun arziki sannan da kuma ainihin wato samun yalwa ta inda mutum yake tsammani da inda bai yi tsammani ba dan Allah ne yake wa man yattaqillaha yaj'al Allahu, sannan wa yarzuquhu min haisu la yahtasib taqawa ce take kan yi wannan sannan taqawa takan janyo ka zamanto ɗaya daga cikin waliyan Allah dan Allah ne yace in awliya'uhu illa almuttaquna babu wani wali in ba wanda yake jin tsoron Allah ba saboda haka kakkai kar wani ya maka barazana duk wanda bai jin tsoron Allah ba wali bane ƙarya ne duk wanda bai jin tsoron Allah to ba wali bane ƙarya ne kuma duk ran da ya taka addini ka taka shi ba abin da zai faru an fahimta yi dan Allah ne ya faɗi cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum sai ya faɗi abu biyu yace na amanu wa kanu yattaqun da haka shekul islam ibn taymiya yace man kana mu'minin taƙiyan, kana lillahi waliyan duk wanda ya kasance mumini yana jin tsoron Allah to waliyi ne na Allah subhanahu ta'ala. sannan taqwa sababun ni li adamil khawf min darari wa khairil kafirina wato makircin kafirai idan ana jin tsoron sa ana so a guje masa idan sun shirya wani abu a ɓoye ba ku sani ba Allah ya fito da abin fili to ba za ku iya magance su in ba ku da taƙawa shi yasa mun karanto a baya Allah da ya ce in tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha amma Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a in dai za ku yi taƙawa ku yi haƙuri gurin bin Allah to in kafare sun shirya makirci ba abinda makircin su je muku to amma in fa babu takawan nan fato akwai matsala fa kuma abin da yake faruwa kenan sannan takawa ce wata ke janyo mutane su samu ƙarin taimako daga gurin Allah a lokacin da wata musifa ta taso ko yaƙi ko kada an fahimta yi wataƙila ku tashi ku ɗauki mataki na faɗa a lokacin da aka afko muku in kuna da takawa sai Allah ya turo tawaga ta mala'iku su shigo cikin sai su ƙara muku yawa da haka ya ce bala in tasbiru wa tattaku wa ya atukum min fawrihim hada yamdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al mala'ikati musawwimina sannan ta ce take kawo sababul li admil udwani wa ida'i ibadillahi idan kaga mutane sun zauna wannan bai cutar da wannan wannan bai cutar da wannan to babu yadda za a yi zaman yayo a haka in ba suna da takawa ba dan haka Allah madaukakin sarki yake cewa ta'awanu alal birri wa wala ta'awanu alal ismi wal udwar shi yasa Abubakar Allah ya kara masa yadda ya tura sayyidina Umar ya ji ya zauna wani gari alƙalanci sai da shekara ɗaya. yadda yake zaunawa a kotu daga safa har yamma haka yake tashi yazo ya samu sayyidina Abubakar ya ce masa aikin da ya bashi gashi ba zai iya ba yace ya zan dora ka wannan aiki mai muhimmanci ya ce ai mutanen da ka tura na inji in musu alƙalanci kowa ya san haƙƙin kowa ba su da buƙatar alƙalanci shi yasa sai na ainihin wato na ga ya kamata in ainihin wato dawo amma duk lokacin da ba ta ƙawa to za ka ga mata ta cuci miji miji ya cuciwa mata yaro a shago ya cuci mai gida mai gida ya cuciwa yaro kuma haka ake yanzu ba haka ake bai zu haka ake sannan ta ƙawa ce take zama asbabul li ta'zimi sha'airillahi duk wani abu wanda yake alama ce ta addinin Allah in ka ga mutum yana girmama shi to alama ce ta takawa lokacin duk da aka waye gari kaga mutane ba sa girmama sha'air na addini to alama ce cewa ta kawar da suke da ita ta samu matsala dan haka Allah ya ce wa man yu'azzim sha'air Allah sai ce fa innaha min taqawal qulub duk wanda kaga yana girmama sha'air Allah abin da yake alama ce ta addinin Allah to yin haka yana daga cikin wato taqawal qulub sannan abu na goma sha ɗaya shi ne sababin lissalahil a'amali wato sababi ne na aikin mutum ya gyaru sannan ya zama karɓaɓɓe a gurin Allah sannan da kuma gafarar zunubai na haka Allah ta'ala yake cewa ya halladi na amanu taqullaha wa qulu qawlan sai yace yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum saboda taqawar da kuke da shi aikinku, sai Allah madaukakin sarki ya gyara shi ya karɓa sannan ya gafarta muku abinda kuka yi na ainihin wato zunubi mara kyau idan mutum ga yanzu ya tashi ya tafi masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutunta masallacin saboda annabi yana kwance ko lokacin da annabi yake da rai ya je gaban manzan Allah kaga ya zauna da ladabi ba zai taɓa yadda muryarsa ta ɗaga ba sama da muryar annabi babu abin da zai je mu mutum wannan ya jagorancin ki zuwa ga wannan in ba da takawa ba dan haka Allah madaukakin sarki yace innal ladhina yagudduna aswatahum inda rasulillahi sai yace ulaiikal ladina imtahana Allahu qulubahum littaqwa sai yace lahum maghfiratun wa ajrun azim shi yasa sayyidina Umar yana zaune a masallaci yaga wasu mutane sun zo sun zauna suna tafila kusa da kabarin annabi yace ku je ku tuhumin da su ana zuwa ya tambaye sai yace ku baki ne ku suka ce eh ce wake yace to kun yi sa'a ya ce wallahi da ku yan gari ne da sai na ba ku kashi ya ce ba ku ji Allah ya faɗi cewa la wata kun fauka sautin nabi ba ya ce ai yana daga cikin girmama annabi hayyan wa mayitan kar a zo kabarin annaba a ɗaga murya yana daga cikin ladabi da kuma girmama manzon Allah amma yanzu wani sai ya tafi kabarin annabi ya je ya sa waya da kiɗa a gurin a kira shi ka ji ta tashi a gurin tana girin girin a gurin a kabarin annabi saboda rashin mutunci na wasu sannan taqwa ce take janyo Allah maɗaukacin sarki ya so mutum wato sababul linali mahabbatillahi azza wa jalla ba yadda za a yi Allah ya so ka sai in kana takawa dan haka yace bala man aufa bi ahadi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqina Allah yana son masu takawa sannan taƙawa ita take ainihin wato janyo samun ilimi mai amfani da kuma tattaro ainihin wato ilimi. duk da wasu malamai sun an yi wato raddi akan wannan cewa wattaqullaha wa yu'allimukumullah ana maganan wancan ne amma ko me in dai ka ji tsoron Allah a ciki sai Allah ya sa maka albarka a kansa saboda haka ba za ka hada ilimin mutumin da yake ya sa Allah a zuciyarsa ba tsoron Allah yake ji da mutumin da ya ilimi ba Allah bane a zuciyarsa ba zai taɓa yiwa ba sannan taqawa wato sababun ne ƙauye sababi ne mai ƙarfi na usahiba hamina zaigi wanda yake hana ma'abucinsa daga karkacewa da bata bayan Allah maɗaukacin sarki ya shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici na haka Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman uhu wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili sai yace dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun to taqawa ce take haifar da ainihin wato wannan sannan taqawa takan janyo wato sababi na samun rahaman Allah subhanahu wa ta'ala don haka rahamar Allah wato wahadihin rahama ta kunu fi duniya kama ta kunu fil kuma tana zamowa a duniya kamar da take kasancewa a lahira kamar yadda ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay'in fa sa'aktubuha lil ladina sayati yattaquna idan an je lahira duk wanda bashi da takwa ba zai taɓa samun rahamar Allah ba amma a nan duniya kan mutumin kirki ma sai samu mutumin banza ma sai samu sannan sababul linaili mar'iyatin lahi wato Allah ya zamanto yana tare da kai ma'iya keɓantacciya wacce za ka samu kulawa da taimakon Allah a koda yaushe wannan bai sai idan kana da taƙawa na haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa wattaqullaha wa alamu anna Allaha ma'al muttaqina ku sani lalle ku kiyaye ku ji tsoron Allah amma ba ku sani Allah yana tare da masu jin tsoronsa sannan wato innal aqibata takunu lahu duk yadda aka buga aka je aka dawo ana ganin ba ku isa ba kowa ba kowa bane in dai kuka kama ta takawa kuka riki kuka ji tsoron Allah to in an je an buga duk wanda ke fada da ku fadan zai zama kamar fadan dutse ne da kwai daga ƙarshe ku za ku yi kyawawan ƙarshe da haka Allah ya ce wa annabi wa amuru ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu sai ce wal aqibatu littaqwa kyakkyawan ƙarshe ya tabbata ga masu tsoron Allah da da haka yace hada dhikr wa inna lil muttaqina la husnu ma'ab wato masu tsoron Allah suna da kyakkyawan ainihin wato makoma sannan taqwa abu na 19 wato sababin li husulil bushara fid dunya daga duniya zaka iya samun bushara sawa'un ta hanyar ainihin wato mafarki mai kyau ne ko ta hanyar ainihin wato mutane bayan Allah kadi suna son ka annabi ya faɗa a hadisi ya ce idan Allah maɗaukakin sarki ya so ka, sai ya kira jibrilu sai ya ce to a faɗa ma mala'ikun sama gabaki ɗaya cewa Allah yana son wannan kai jibrilu ka so su daka duk kowane mala'ika da ke sama shi ma ya so shi da idan mala'ikun sama suka soka sai a sa maka karbuwa a doron ƙasa za ka ga duk mutumin da imaninsa bai samu matsala ba to ba zai zamanta yana ƙinka ba da haka wannan ya sa Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa inna auliya Allah la khawfun alaihim wa lahum amanu wa kanu yattaqun sai suna da bushara a rayuwar ta duniya da lahira la tabdila babu canji ko la tabdila kalimatillahi dalika huwa al-fawzul sannan taƙawa ita take kasancewa sababi wajen rashin lafiya na sha'awa ba zai kama ka ba. kamar yadda ya ce ya nisa annabi na ka ahadin minin nisa na ba daidai kuke da sauran matan duniya ba in dai kuna jin tsoron Allah to fala ta khada'ana bil kada ku yi mai tsoron Allah ne yake sawa mace idan tana da shi ba za ta kaririye muryarta ba yadda za ta janyo ra'ayin wani tsoron Allah ne kaɗai zai mata wannan jagoranci shi yasa Allah ya ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaitunna sai yace fala ka bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi mardun wa qulna qawlan ma'rufa duk lokacin da ka ga matar da ba matarka ba ta taho tana kariri murya tana so ta yi a yadda za ta ji hankalinka to alama ne ta kawar nata ya samu matsala shi yasa da ta fara ko da ta shaƙo littafi na munafunci wai ka tuna mata bulugul maram ne ai ban gane ba to za ta ja ma bala'i ne ka kure ta wallahi bulugul maram ne aka rama kallahu bulugu ne anan ne ban gane za ta kore ka za ta ja ma bala'i ka kore ta wallahi sannan abu na 21 sababun ni li adamul jawr fil wasiya ta ce kaɗai take janyowa a babi na wasiya idan mutum zai mutu ya kira ka ya ce na yi wasiya a kan kaza da kaza da kaza da kaza in ka ga mutum bai canja wasiyar ba sai yana da jin tsoron Allah ne shi yasa da yace kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khaira lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf sai ce haqqan alal muttaqina duk wanda bai jin tsoron Allah kuma sai ya canza kuma abin da yake faruwa kenan mutane a bar musu wasiya wanda ya bar musu wasiya bayan ya far wasiyin ya koma zuwa ga Allah sai su yi mai sai su canza rashin tsoron Allah ne ke kawo haka rashin tsoron Allah ne ke kawo haka sannan taqwa ita take zama sababin fi iqa'il mutallaqa wato take take zama sababi matar da aka sake ta idan akwai haƙƙi Allah ya ce a bata in mutum bashi yanzu so yake faruwa mutum shi da kanshi zai sake mace ce bai santa sai yan uwan sun zo kwasa kaya kuma ya ɗauko ga gatari ya tsaya kofar ɗakin <laughs> na ka shiga ita sai ya sare mutum fi da ka ce mutane ka ba ka san ta basu mana su kwashe kayansu su ko kuwa to shi yasa zaka ga hatta a gurin saki da a ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda sai yace wattaqullaha rabbakum saboda ya san akwai maza da yawa da ba sa jin tsoron Allah akan harkar iyalansu kuma in kana karantar da mata ne za ka sha koke-koke da yadda 'yan uwa mata suke cikin matsala da yadda da yawa daga cikin mana ka ga mutum yana fiƙi-fiƙi da ido Ke sa na sha faɗa kuma zan maimaita a wannan majalisar kun san mu daga cikin laifinmu in karatu ya zo ko kan waye sai mu yi shi mun ce ɗaya daga cikin laifin malamai yanzu kullum suna maganin shugabanni sun lalace to ba kuma a magana genesis din da ya kawo shugabannin suka lalace mu a kankin kan malalatattu mafi yawancin mutane in ka bibiye mu'amalarsu da iyalansu za ka ga mu'amalar ba ta da kyau to kuma a irin wannan situation din ne wai ake neman shugaba irin abubakar da umar hmm. Allah ya samu dace sannan taqwa sababun ne fi azami diya'il ajri fi dunya wal akhirah sababi ne da zai sa idan ka aiki Allah ba zai taɓa lalata aikin ba duniya da lahira kamar yadda Allah ya ce ‘yan uwan annabi Yusuf sanda suka zo suka ce ƙalu a innaka la'anta Yusuf ƙala ana Yusuf wa hada a ƙiƙadin manna Allahu alaina hu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin duk mutumin da ya takawa ya ji tsoron Allah ya hakuri to babu yadda za a yi Allah maɗaukakin sarki ya tozarta aikin ladan mutumin da yake da ainihin wato mai isani sannan taqwa sababun ne li husulil hidaya sababi ne da ke sa mutum ya samu shiriya dan haka Allah ya ce alif lam mim sai ke zalikal kitabu la ba fi hudan duk wanda bai da tsoron Allah wannan littafin ba zai taba zama mai shirya ba shi yasa amma an karanta ayoyin shi sai yi nan su kuma su yi su yi nan haka za a ci gaba dai to wannan ana kan gaba ne ta takawa kuma gabaki ɗaya ramadanin dalilin da yasa aka ce a yi azumin don a yi wa dan ayi takawa ne to ya zama wajibi a tsaya yi magana a kan taƙawan nan don ɗaya daga cikin abin da zai taimake ma a ƙasar nan kowa sai ya ji tsoron Allah shi yasa inda hukumomi za su fahimta a kowane mataki ɗaya daga cikin abin da zai rage mu ƙasar nan matsaloli a karantar da mutane addini su ba da gudunmawa karatu mai kyau sako ya tafi kowa ya ji a jikin shi a dawo a ji tsoron Allah in mutane ya zamanto tsoron Allah suke ji za ka ga matsaloli da dama ma raguwa suke yi ba a samun ainihin wato matsala don al'umma ce take da bukatar ba sai an mata tarbiyya ba an fahimta ai kana gane haka yanzu yanzu da za ka ban nan ƙasar idan ka tafi saudiya idan aka ce ga wani abu za a raba za ka ga su mutanen gurin an musu tarbiyya tsarin yadda za a raba abin kowa zai haƙure biyu ƙa'ida ba ka bane amma mun yanzu nan da za a shigo da leda ta 5 alarm to yana wani za ka gan shi da hularsa da kubansa in sa abu da shi za a daka mu fafa alaf wawa wani ya ce shi ya yarda da rayuwa ta wawa ko ba zai samu ba <laughs> da kan an kawo abu a daka min sura ko da ba zai samu ba to shi ya yarda da wannan rayuwa to haka fa ake yi ba da abin da to shi yasa ai yadda kaga idan an kawo nan din an ajewa yi. shi sa can a sama da an ce ga kudin al'umma sai a daka wawa sai a waɗi ba ka ake wa Allah ta'ala ya samu dace Allah kuma ya sa muna daga cikin masu wannan da ake magana Allah ya sa kar ya zama ainihin wato faɗa ne a baki wannan mun faɗi matakai guda ashirin da 24 a duniya gobe in Allah ya kai mu za mu faɗi wasu matakan kwatankwacin haka wanda mutum zai samu na fa'ida dangane da ta ƙawa a lahira wannan a duniya ne Allah ya sa a zuciyar mai zaman to Allah kaɗai muke jin tsoro ban da shi ba ma jin tsoron kuwa Allah kuma ya sa hakan da haka abin da muka daga ƙarshe yan uwa su yi haƙuri ƙorafe ƙorafe ya yi yawa yau dangane da karatun da aka sa a yau a cibi na kwanta kafin in tashi kowace waya ta da take kunna na samu miskul ya fi guda ɗari dangane da ƙorafe ƙorafe wasu ma tasa sai suka yi to gaskiya da naga haka ban bi ban zauna ba na tashi na bi matsalar kuma sun mana bayani akan matsalar kuma mun karbi ainihin wato uzurin sai dai kawai a ci gaba da sa ido ne duk da abin ya riga ya zo ƙarshe insha Allah za a ainihin wato gyara da izinin Allah sannan akwai alibati ana sawa da haka libati ba sa editing din komai ba sa yankewa da haka kutara tara alibati karatun da ya kamata a sa yau wato jiya wanda aka sa yau aka samu matsala in kun tare shi a libaci wanda suke saurara ta rediyo za su ji shi dama karfe biyu ake sawa zuwa uku wanda suke da start time za su kalle shi shi kuma a tv biyu zuwa uku shi ma Allah ta'ala ya sa mu dace sai wannan fom din kamar yadda muka yi magana na majalisin ma'azu ainihin wato Bini jabal ga dan uwa malam Umar Shehu Zariya nan a zaune wannan makaranta su suka bude ta makarantar Umar bin Khattab ke. can kawo ashe ma akwai nambobin waya a jiki wanda yake buƙatar tuntuɓa dangane da tsarin wannan haddace mutum da ake yi shekara ɗaya da farawa kenan akwai sifili takwas sifili shida a uku shida sai tara sifili biyar bakwai sai tara ɗaya wannan namban wayar da ke jiki za a tuntuɓa sannan akwai sifili takwas sifili uku shida biyu tara uku biyar uku takwas sannan akwai sifili takwas sifili wato uku takwas takwas hudu uku hudu biyar hudu sai sifili bakwai sifili wato shida daya uku hudu biyar sifili shida bakwai wannan shine nambobin wayan da za a tuntuɓi yan uwa su malam umar shehu zaria dangane da ita wannan majalisi ta mu'azu bin jabal kuma lallai kuma fam akwai shi a gurin malam muktar wanda yake da bukata da dokokin fom ɗin hadda ce ake ci tsagwaranta kuma yana ba da shawara ɗaliban da suke da lokaci zurubbe musu yawa ba su je su shiga wannan domin wato yana da matukar amfani ga wanda Allah ya bashi lokaci ne hadda domin ka'ida in banda mu abubuwa sun mana ya kowane karatu ya kamata a ci haddacewa yake domin abin da ka haddace shine naka abin da baka haddace ba naka bane na waye na littafi ne Allah ta'ala ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum